har yanzu wasu al'ummomi a najeriya suna kasa samun yin bacci da idanu biyu rufe saboda rashin tabbas na matsalar 'yan bindiga duk da yake wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan bindigar a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya da safiyar jiya litinin jama'ar garin gidan boy a karamar mulki ta raba sun wayi gari da rashin mutane biyar sanadiyar harin da 'yan bindiga suka kai a garin rundunar 'yan sanda ta najeriya ta tabbatar da lamarin ta bakin kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i. Dan sassama rumbu na abinci wuta da shaguna da kuma sabon hawa mashin da mota wanda su kuma kashe mutum biyar kaɗan jikata wasu babu rahoton cewa an ɗauki mutane. Da eh, haka kuma shi on wurin tare da haɗin gwiwa na majalanci da sojoji. kuma garza suka kai a ɗauki wannan wurin. dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar abdullahi alhaji zakari ya nuna damuwa akan faruwar lamarin wanda ya ce ba ya rasa nasaba da tsare wani jajirtaccen mutumin garin wanda 'yan bindiga ke tsoro kuma suna shakkun shiga garin saboda shi kusan duk gabacin sokoto da kewayen sokoto an san shi mai kokari ne kuma arziki ne kuma allah ya jarbice shi yanzu aka wannan aiki da yake na taimaka ma kasa an kama shi yana gidan yari tsari shi yasa muna ganin shi yasa sun kai tattaki suna ta neman sa'a da shiga wannan garin kuma gaskiya sun shigo ba karamin banda sun kawo jama'an mu ba to wani irin yanayi mutanen garin suke yanzu gaskiya wannan garin suna cikin yanayin ɗarɗar saboda gari ne wanda wannan mutumin ya sunan da ake ma yusuf dan ayya da ba mamaki sanin cewa yana can tsare da jami'an tsaro yasa sun ka shigo wannan garin sun kai wannan aika aika to ko mai rundunar yan sanda za ta ce akan batun tsare wani jajirtaccen mutumin garin wanda yan bindiga ke tsoron shiga garin saboda shi to ka san irin wannan abin ya faru za ka ji bayanai da kurfe da dama to amma yamma wani abu ne zan haga mun samu shi mai gari da kuma kanto kamar kuma wanda kuma shi Allah sai wata tattaunawa a za ka ga ma haka ne insha Allah za mu samu wannan labarin ko kafin wannan harin an kai wani makamancin sa a garin Duhuwa na karamar hukumar mulki ta Wurno mai makwabtaka da Raba duk a gabacin Sokoto wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane shida da kuma wata hubbasa da mutane suka yi na hallaka wasu mutane da aka gano suna yi wa 'yan bindiga leƙen asiri a garin Hoci na karamar hukumar mulki ta Gwadabawa masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Farfesa Bello Bada na ganin cewa kowa na da gudunmuwar da zai bayar wajen samun mafita daga wannan matsala ta rashin tsaro. Watan al'umma a kowace ƙasa ta duniya suke da babban rawar da suke takawa amma sai fa hukuma ta tabbatar da aminci tsakanin ita da al'umma. Watan hukuma ta yi ƙoƙari al'umma sun yarda da ita sun amince da ita cewa tana musu fata alheri kuma da gaske take yi. Idan suka fahimci haka to su an mutane waɗanda za su fara ba da bayani na asiri wanda kuma shi zai sa ita kuma hukuma da ke da ƙarfi ta yi amfani da wannan bayani na asiri tare da abin da jami'anta sun ka samo mata. Fatar 'yan Najeriya dai ba za ta wuce ganin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ba na rashin tsaro a ƙasar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.